A cikin watan Maris ɗin bana ne wannan matashi mai suna Sharif Yahaya Aminu da ke unguwar sharifai a cikin birnin Kano ya wallafa wani rubutu a shafin Facebook da kuma rera wata waka mai kunshe da kalaman da shari'ar Musulunci ta haramta alakanta su da mahalicci Allah Ta'ala da manzansa. shi kuwa ɗaya matashin mai suna Umar Faruk Bashir da iyayensa ke zaune a unguwar sharaɗa ya yi makamantan waɗancan laffuza a yayin da musu ya kaure tsakaninsa da wasu. Bayan amsa laifukan da ake tuhumar su, alƙalin babbar kotun shari'ar musuluncin kadi aliyu muhammad kani ya ce kotu ta yi la'akari da littattafan mazhabar malikiya wajen yanke hukuncin da ya dace da matasan biyu Baba Jibo Ibrahim da ke zaman kakakin kotunan jihar Kano ya yi ƙarin haske. mutane guda biyu ne waɗanda aka yanke masa hukunci a wannan kotu ɗaya daga cikinsu shi garin faɗa ne wanda ya yi ɓatanci ga Allah subhanahu ta'ala sai ita wannan kotu ta yi masa ladabi na wato zaman gidan gyaran tarbiyya na shekara goma tare da aiki kuma mai tsanani shi ko wannan na biyu wanda ya danganta manzo sallallahu alaihi wasallam da shirka a sakamakon haka sai kotun ta yi masa hukunci a ƙarƙashin doka ta 382 ba cikin baka na wato Kano State Shari'a Court Penal Court shekara ta dubu biyu cewar ainihin wato a rataye shi har sai ya mutu. wannan shine hukuncin da kotu ta yi masa a halin yanzu za a rataye shi har sai ya riga ya daina motsi kuma dukkaninsu an ba da dama ga cewa duk wanda bai gamsu da wannan hukunci ba yana da damar da zai iya ɗaukaka ƙara daga nan zuwa kwana talatin. Ko ce kotu matasan biyu za su iya tinkara domin ɗaukaka ƙara? Barista Abdul Adamu Fage shine tsohon shugaban kungiyar lauyoyin Najeriya reshen jihar Kano. Tunda ofa shari'a kotu yana da dama ya ɗaukaka ƙara zuwa babbar kotun jiha wato high court saboda ita hurumi na kotun ɗaukaka ƙara ta ɓangaren addinin musulunci kundin tsarin mulki ya ba su ne akan abubuwan da ya shafi rabon gado rabon riƙe yara abubuwan da suka shafi islamic law of personal status wato duk abu na neman haƙƙi ta hanyar auratayya ne hanyar gado duk wannan amma aka ce abu na laifi dole wannan kotun ta ɗauka ƙara ta jiha ita za a taho ko da hukuncin a ofa shari'a kwad aka yi wato a kotun shari'ar musulunci ne mm. inda laifi ne irin wannan a zalika barista Abdul Adam Fage ya fayyace mutumin da doka ta rataya wa alhakin tabbatar da zartar da wannan hukunci bayan kammala shari'a. Kamar wannan kaga a doka ta Kano laifi ne. Kaga gwamna shi yake da ikon aiwatarwa. Hukunci kotu ita za ta yi hukuncinta. Sannan zancen aiwatar da hukuncin kuma bangaren zartarwa su ake dawa su kuma su aiwatar da hukuncin. to zancen ya za su aiwatar kaga sai an gama shari'o'in gaba daya musamman irin wannan hukunci da ake hukuncin kisan kai a yanzu zamani na tun tunda mutum yana da wannan hakkin ko da yanzu a ce ya rasa wanda zai ɗaukaka mai karar ita kanta state ɗin wato gwamnati wajibinta ne ta samun mai lauya da zai ci gaba da ɗaukaka karar har zuwa a kai ga kotun koli shikenan hukunci ya tsaya sai magana aiwatar da hukuncin Tsohon shugaban kungiyar lauyoyin Najeriya kenan reshen jihar Kano, barista Abdul Adamu Fage, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.